assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu jama'a na muku dubin gaisuwa da fata alkhairi eh, na zo zan dan yi bayani kaɗan akan wannan labari da ke yawo a social media wasu da ke cewa an kama su idris sama da kiko su muhammad to gaskiya ba kama su ba amma da kusa abin da an kama su kusan kamu ne ko kuma ya fi ma kamu ah, domin an sa neman su ne eh, kun san yankin abin da ya kama su sabaha kenan ubari shufra murzo eh, ga gatron ina ne duka rukun kalifa aftar ne to kuma ko diplomasiya mai karhi mu da shi da in kun tuna lokacin da 'yan ƙasa ta suka je har cikin saharar nijar suna kashe barewu ya tura wakili cikin jirgi ya je sun yi magana ta diplomasiya kuma an bashi wannan mutanen to wannan 'yan tawayen da ke yi ta barazana ga ƙasar niger an bi ta hanyar diplomasiya a kansu wanda ya yi sanadin cewa yau ɗaya daga cikin eh, mayan sojoji ne na wata katiba da ke murzuk sun hutar da takarda wadda gata nan zan dora muku wadda ana neman wannan mutanen ana neman dai muhammad sala ita takarda take biya ne muhammad sala albarau to sunan shi ne wannan takarda take doke eh, muhammad sala albarau shine sunan shi zan gwada muku inda sunan shi ma ya fito a cikin takarda Eh, wannan eh, wannan takarda tana bayanin cewa wasu 'yan eh, tawaye da ke cikin yankin libya daga murzu zuwa gatron zuwa obari irin yankunan da suke zama kenan wannan takarda tana bayanin cewa wannan 'yan tawayen suna yin abubuwa a niger har sun kai wani hari wani ofishi mai zaman kanshi na hukumomin Nijar da ke iyaka da Libya inda suka kashe soji biyu suka samu suka kone kuma ofishin. Hukumar tana cewa sanarwa da dame cewa duk wani hukuma mai aiki kalkashin su da ya kama su to ya miƙa su ga sojoji mafi kusa na Nijar. Alhamdulillah dama kyan diplomasiya kenan. diplomasiya in ta gyaru akwai alaka mai kyau tsakanin ku da wata ƙasa to wani abin ba zai zame muku ciwon kai ba don tun kwanan baya muna gaya muku kuna cewa ga sun gagari sojin Nijar kaza a'a inda suke ne sojin Nijar basu da hakkin su zo su neme su to amma an bi ta hayya mafi dacewa mafi kyau ita ce ta diplomasiya a yi magana da ma'aikantan da suke cikin yankin su kuma alhamdulillah ai nasara domin kusan ina gani yanzu ha mahmud salah kai da idris madaki lamari ya cabe muku libya dai ba ta zamanuwa gare ku yanzu wannan wajen da yadda kuke zamne ba zai ba zai ba cikin ku eh, sai dai ku yi chadi chadi kuma muna da su ma kyakkyawar diplomasiya don muhammad idris Itno david shi ma dai in ku kai wannan waje ba zai ba ku goyon baya ba a afirka wuri ɗaya ne nake tunanin za ku zo ku samu mafaka a benin sata amsa ciniki ba ku je benin <laughs> ko ku shiga cikin park w kun buga ku shige ku shige mai nan dai sahara sahara ta muku ya yanzu sauki guda ne gare ku ku aje makamai ku zamna kurin ku samu malaba cikin libya amma in dai za ku yi to ku yi video in dai za ku yi to ku yi video kuna cikin yankin libya ko yankin chadi ko niger to ina ganin lokacin karshen ku ya kuma abin da muke so gare ku 'yan ƙasa ya muna son ku takura musu sun ka su to su yi bidiyoyi su dan yi magana ku takura musu ku ta takura musu ko sun ki magana ku yi ta musu bidiyo ku yi ta tsokanin su har su hito musamman shi Idris Amadeki ku yi to ku yi magana ku yi barazanar da kuka saba dama dai kun kwana biyu ku ce komai ba wannan takardar kuma ta dan kwana biyu dan tun shidda ga watan watan gar muke cikin watan shidda tun lesis aka yi dogon sanarwa to da yake kusan su abubuwan su in ba wani ya fuddo su ba su cika fuddo lamurkan su ba wannan libya sai dai ayyuka ɗari an tura ma wasu mutane can su hidda to muna roƙon Allah ubangiji ya ba wannan hukumomi na libi sa'ar ku idan ba su samu sa'ar ku ba Allah ya kwace muku basira ku shiga Nijar ko kuma Chadi ku shiga hannu ai muku dai kon ba sa irin babu bugu babu komi ga ku cikin hannu kamar yadda aka yi baleri Allah ya nuna mana wannan rana da idanunmu sannan muna jinjina ma Sinus Bay muna jinjina mu dokacin duka sojojinmu da ke bakin daga Allah ya kare ku Allah ya ba ku sa'a akan makiyin ku akan makiyin ƙasa muna muku fata alkhairi insha Allah assalamu alaikum warahmatullahi wato wannan labarin da ke yawo akwai wanda suke bada shi labarin a karkace tabbas labari ne na gaskiya kun san wannan babban soja da ke rikon kasar Libya wanda ake ce ma Khalid Mishal Karifa Haftar eh, General Karifa Haftar ko kuma a ce Marshal to shine ya bada cigiya ko kuma da sa aka bada cigiya cewar Eh, kun san wannan 'yan ta'adda da suke fama ko kuma sun madaki da shi sala mai gidansu labari yana yi ba wani abu da mutum zai yi wanda gwamnati ba ta da labarinsa gwamnatin tana da labarinsa kuma soja baya kware ma soja dan uwansa baya to ganin cewar labarin su ya zo a nan kasar libya cewar ga wasu wanda suke kokarin da kaya baya a bisa hanyar sahara kuma ba su da mafaka sai cikin kasar libya to shine shi khalifa haftar da labarin ya zo aka yi takarda aka ba da izinin cewar duk inda aka gansu to a kama su mutane ne wanda ma'ana an sa sanarwarsu doka ta yarda da cewar dokar ƙasar libya in har aka gansu to za a iya kama su duba da cewar an san su 'yan ta da kaya baya ne ko kuma wanda suke ikirari ne na sun dauki makamai suna tawaye ko kuma za su buga da gwamnati to shine gaskiyar labari wato za ka ga takarda da kuma hotunan da aka a'aza da shi na madaki da kuma hoton mai gidan nasu sala da yanda wasu ke bada labarin cewar har ma an kama su sun shiga hannu to gaskiya ba wai an kama su bane ba a kama su ba amma duba da cewar an san wurin boyonsu nan ne cikin kasar libya nan ne suke boye kenan suna kokarin su mai da mi ita kanta libya su mai da ta wurin boyon 'yan ta'adda don kowa ya san abin da su madakin suka yi ko kuma abin da suke ikirarin yi ta'addanci ne ba wai wani abu ba don duba da cewa 'yan kwarorin mutane ne ko kuma ma ce rena gwamnati ni abin da na dauki 'yan ta'adda ko kuma masu daukan makamai ko masu wane ne rena dai gwamnati da rena soji da rena eh, shugabannin afirka su ne kawai dan har yanzu ina ganin cewa in ba a Afirka babu inda ake irin wannan renin wayan wai wani ya dauki makami ya koma koti da sunan kungiya kuma yana nan har yayi ikirari wa gwamnati ya ba gwamnati wayanin yayi kwana daya kwana biyu kwana uku yana nan wai kuma yana laba wani wuri ana nan ba a san kowa san kowa fa wallahi kowa san kowa kaga duniyar nan kowa san kowa su turawan sun san mu mun san su mu yan Afirka mun san kanmu su turawan sun san kansu don haka magana ta gaskiya da 'yan ta'adda da 'yan tawayi da wani wane ne duk in ta ga ana wani abu kar ka raba wani ɗayan biyu gwamnati bai sani ba ƙarya ne wallahi tallahi ƙarya ne a wannan bangaren ba wata gwamnati ni da nake kware goya ma bayan wancewar wai akwai wasu yan da sun gagare su ko wasu mutane ta da kai baya wai kuma gwamnatin wai na nan da sunan cewar wai ta'addanci yake magani wallahi ƙarya ne gwamnati ya san da su ya san kuma yadda za a yi maganin ta'addancin sai dai gwamnati bai niyya ba ba a tashi tsaye ba ba a shirya ma abin ba idan aka yi niyya lokaci guda za a yi abin a ƙari السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته وبركاته من ورحكا أنا كنا يدو كلهم في سنبا سبو نحن في سوى زمانا هي أمساد ربكنا أه، وقا بيرون زاني فيديو اتشي چكو فيديو دنش سكي شكرا جيا لنا سنو قد يسا وقا فيديو يتورا تدكن دي كماتا سبور ساقو يسامو يسا يكايي غوان دمو كما وقا فيديو تنا تروا چي مكي وقا فيديو انت انكا سومو چينا انجر انكا سومو لنجر Eh, ina kira ga babban murya da babban murya da yan kasuwa na kasar Nijar su tausaya mu talakawan Nijar su tausaya mu talakawan Nijar kuma su san cewa yau wani hali da ake ciki idan muka duba Nijar mu ke noman hatsi ba a shigowa da hatsi a wata ƙasa mu ke noman shi amma idan muka duba yau hatsi tiya ta kai jika da ishirin har jika me yasa haka nan nan akwai ayar tambaya abinda muke noman shi nan amma bar magana shinkafa hatsi magana hatsi ake wanda muke zuwa mu duka mai noman hatsin nan a ce kuma yanzu a Nijar hatsi ya kai hajjika hajjika da 20 wani wuri hajjika da saboda mi akwai ɗan kasuwan da ke sayan ga hatsin da kansu su sai shiga talakawa kuma su fidda shi a ƙasar waje ko Najeriya ko Chad ko wata ƙasa can gurin kuma idan lokaci ya zo an su in ba su ma hidda shi za su rike shi ne za su yi stokin su sa cikin mangazozi sai lokaci ya kai za su hiddo shi da mutane shi da tsada an shi can baya amma yanzu muna cikin wani lokaci wanda ya kamata a ce 'yan kasuwa mu kun tausaya ma talakawan nijar kuna kokari kuna kokari iya gurgudu mai kokarin naku ya kamata a ce ya wuce nan wallahi 'yan kasuwa idan muku taimaka ma talakawan nijar babu wani mai zuwa taimaka masu ya kamata ku gane cewa kuka ta yadda muke ciki mana magana cewa magana ce ta neman inci magana ce wadda kamata a ce akwai tausayi tsakaninmu mu talakawa da ku 'yan kasuwa maganar shinkafa yanzu shinkafa ta kasance wani abu ne na daban shinkaha yanzu ta kasance wani abu na daban ni yanzu ina magana akan hatsi kadai wanda mu to noman abinmu amma kuma yau hatsi zai yi ƙarfin talaka harko harkon da mana muke ciki akwai bayan Allah dan abin da gari su za su je su shirke shi yanzu su dawo ya za a yi a yi noman wannan abin da aka shifka ɗan kasuwar Nijar ku tausaya wa talakawan Nijar irhamu wani fil ardi irhamkum man fis sama nan kira na shine a nemi wata alternative ko wani kanal da ku da gwamnati ku zo ku zamana tahiyar gada ake ta neman yanci abu ne wanda kowa da kowa iyaka gudunmuwar shi idan muka ɗauka ɓangaren gwamnati gwamnati suna tsaye a ganin cewa ya za a yi mu tabbatar da tsaro a ƙasarmu wannan kowa ya tabbatar a tsaye suke da biyan albashin ma'aikata duk da a cikin halin da muke ciki hannu babu ariri babu ariri babu shi wanda aikin gwamnati kenan tana kawo ta gudunmawa a cikin tafiyar da muke ciki magana bangaren talakawa talakawa sun kawo su dubu bisa dubu bisa ganin cewa kai sun yarda ya kamata a yi tafiyar tare da su a nemi inci a kwato incinmu to ku 'yan kasuwa ƙoƙarin da ya kamata ku shi ne a wurin ku kalli abubuwan da ya kamata a ce ko rage ma kuɗaɗe saboda rage matalakawa raɗaɗi musamman a wanga lokacin da muke ciki na damana da ƙarshe na shine da 'yan kasuwa da gwamnati ya kamata a zo a zamana saman wani teburin neman mahita na musamman an yi zama da dama amma zama ne ya kamata a shirya special wanda za a zo a ce sunan zaman neman matalakan nijar sauki video na yau sunan shi taken shi ne neman matalakan Nijar sauki game da rayuwa ta da kullum Allah ka samu dace Allah ka ruha mana asiri Allah ka mana maganin abin da ya karhin mu a cikin wadda ta mu ta neman yanci daga naku yau da kullum peace ambassador don wanku mai son zama lahiya salamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh